na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka komawa shi madina yau shekara ce ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da biyar ga watan biyu na bature na shekarar haihuwa Allah isa shekara dubu biyu da sha muna cikin darasin wannan littafin mai albarka sharhi na aqidatul mujaddid Muhammad Dan, Abdul Wahhab mai suna qatatul jana al-mustataf na zaid bin muhammad fadilat sheikh zaid bin muhammad wato wannan masallaci na bakin kofa babbar tashar maradi wanda yake darasin na shi ne darasi na sha biyu insha Allah yau za mu tashi daidai matani magana Muhammad Abdul Wahab inda malam ya karanta matanin sannan zai zo ba mu sharhi yace malam yace wa hum su ahli sunna wal jama'a su wastun su tsaka tsaki suke fi babi wa'idillahi bainal murji'ati wal wa'idiyyati su tsaka tsaki suke ba su ɗauki ra'ayin murji'a duka ba ba su ɗauki eh, wato irin ra'ayin wa'idiyya duka ba a'a tsaka tsaki. su murji'a sun ta yi a kan inda ya kai imani shi kenan wato wani zanibi na bai cutar da kai ga imaninka su ko wa'idiyya su ne khawarij da mu'tazilawa su kuma sun tayi akan cewa in ka sake kai sabo to shi kenan kai dan wuta ne kuma ba ka hita ko kun gane wa'anga sun zake sun nuna in dai kai imani dan kai su abu ba komi wa'anga sai suka nuna in ka kai sake kai sabo kai dan wuta ne kuma har abada ba kai kaga wannan sun zake nan wajen sun ja baya da yawa wa'anga sun zarce gaba da yawa to su hada sunna jama'a tsaka tsaki in kai imani to imanin kana karuwa da karo aiki na kwarai kuma yana raguwa ta hanyar yin mugun aiki kun gane ko sannan in kai zunubi bai yadda maka imani su kuwa idiya wurin su ka kafirta in kai zunubi yanzu ga ahlus har jama'a zunubi bai kafirta mutum kafirci daban zunubi daban shi zunubi kana zama fasiki amma bai hana kira ka musulmi bai hana kira ka mai imani gwargwadon imaninka amma ba imanin ka ɗaya da wanda ba zunuban ba kun gane ko shine tsakatsaki ke kuma sannan in zunubin nan ya kai ka wuta ba kai kake da kafiri ba kai ka yi zama lokacin da Allah ya ga dama yadda ka ya yadda ka kaga dai an bambanta nan ko yawa ko sai ya dawo kasa sai ya ce to haza wa hadisul mujaddid ce wannan bayani zancen gada Sheikh al-Mujaddid ya kama Muhammad Abdul Wahhab nace ahlus sunna sunan jamaa tsakatsake suke tsakanin murji'a da wa'idiyya ya ce mausulu abin sadarwa ne fi bayanin aqida ta ahlus sunna wal jama'a abin sadarwa ne cikin bayanin aƙida ta ahlus sunna wal jama'a aqidatul firqatin najiya al mansurati ta jama'ar da za su tsira wanda Allah ke ba taimako wajen rikon gaskiya da da duniya ta rikici wa annahum wasfun fi babu af'alillahi kuma har yanzu su tsaka tsake suke wajen ayyukan Allah a babai na ayyukan Allah tabaraka wa ta'ala tsakatsaki suke bainal qadariyya wa bainal jabariya tsakanin kadariya da jabariya can kuma kadariya sai suka sai akan cewa wato dukkan aiki kamar eh, eh, wato ba wata kaddara kawai bawa shi ke halitta aikin shi kun gane ko ba da alaka da Allah kwata kwata su kuma ahli sunna sai suka sai akan cewa a'a yana da alaka da Allah sai dai Allah shi ke halitta aikin sai dai shi bawa shi ake saka ma da aikin in na alheri ne a saka mai da alheri in na sharri ne a saka mai da sharri shi kun gane ko wa bayanar jabariya kuma ba su bar ayin jabariya duka ba su kuma wanda suka ce akan cewa shi aikin duka kwata-kwata ma Allah ke yin shi ba bawa ba kenan kadariya sun nuna duka aiki na bawa ne komi da komi shi halarci aikin shi kuma shi ke da abu ne Allah bai ma san da aikin ba sai shi ma in ya gani ya kai dan ganin dan adam za ka ganin wani ya aikata kaza su kuma jabariya sai suka ce akan cewa dukkan aikin na ma Allah ne sarai ba ba da laihin komai ciki ko da zunubi ne kaga sun wuce iyaka su mana to ana sunna wal jama'a tsaka tsaki suke su a wurin su halitta aiki aiki abin halitta ne daga Allah kai kuma kai ne mai aikata aiki kun gane ko mota halitta Allah ce amma sana'anta mota aikata mota aikin na adam ne ko kun gane abin yadda yake to su jabariya su kuma sai suka taiga koriya da nuna cewa aiki duka ba bai da komi ciki Allah ke shi wannan sun zaki a'a bawa yana da munasaba da aiki ta hanyar aikata shi ta hanyar saka mishi da yan alheri ne a ba shi sakamakon alheri in sharri ne a danganta sharrin zuwa gare shi kun gane ko wa hadha mada bayanuhu malai yace wanga bayanin ya gabata wa hum aidan kuma har yanzu dai ahlus suna wal jamaa wasan fi babil wa'id bainal murji'ati wal wa'idiyya suna tsakatsaki dai cikin baban wato wa'id babe na alkawalin azaba da Allah ke ambato cikin Qur'ani ko alkawalin azaba da Allah ke faɗi cikin hadisi wanda ya aikata kaza hukuncin shi kaza duk wanda ya aikata kaza dan wuta ne ko hadisi ko Qur'ani to bainal murji'a wal wa'idiyya tsakanin murji'a da su murji'a wurin su duk abin da ka aikata bai hana ka shiga aljanna da abin da ka aikata na laifi su kuma wa'idiyya in dai ka aikata zanabi to ba kai ba shiga aljanna kwata-kwata da zuwa da sunna ba haka nan bane su wurin su sun kore maganar murja in haka ta zunubi zunubi na kai kauta sai ka tuba Allah ya yafe kun gane ko kuma yana rage ma imani sannan baban wa idiya da ke cewa su kuma in kai zunubi kwata kwata kai kahiri ma ne kuma dan wuta ne ba kai ta to sunan ba haka nan bane kamar da muka ambata ba cewa a zunubi daban kafirci daban sannan zunubi bai dawo da bawa wuta kafirci ke dawo mata shi wuta id malai yace to kenan inna mazhabal wa'idiyya mazhaba ta ɗan wato ɗauka ayoyin alkawalin azaba ko hadisa alkawalin azaba allazina ikitafu bi nususil wa'id bidun fahmin wa'anda ke gamsuwa da nasoshi na alkawalin azaba ba tare da tsayawa su musu fahimta mai kyau ba ba su neman su musu fahimta da ma'aniya ga ma'anonin su masu kyau wa madlulatiha da abin da suke nuni a kai. Walan yanzuru ila nususil wa'dil karimi ban sa suka kalli nasoshi ma zuwa da alkawalin aljanna ba masu nunan alkawalin rahama ba allati ja'at fil qur'an al wa sunnati wa sunnati al wanda suka zo cikin alqur'ani mai girma kuma suka zo cikin eh, sunnan manzo Allah tsarkaka fa qalu bi quludi ahli maasi sai suka yanke hukunci da dawwama ma'abuta sako a wuta ahli kaba'ir ma'abuta kaba'ira suka yanke hukunci da tabbata su finna a wuta idza matu wa lam yatubu idan suka saki suka mutu basu tuba ba minha daga saban nan walau kana duna shirki ko da ta zan ba shirka bace su wurin su za su dawo a wuta amma mata inda hum wa mutalabbisin bi kaba'ir zunubi wurin su duk wanda ya rasu yana cuɗanye da aiki na zunubi na kaba'ira kazina wa sirqati wa sharibil khamri wa nahwi zalika min al-mubiqati duk wanda ya sake ya mutu yana tare da eh, kaba'ira ta zunubi kamar zina ya mutu bai tuba ba yana yin ta kamar sata ya mutu yana tuba bai bari ba shan giya ya mutu yana yi eh, ya mutu yana yi bai tuba ba wani abu zalika da abin da ya kama da wannan mun mu bukati daga zunubai masu halakarwa wanda ake cewa manyan zunubai ne Wani ɗaya na iya kai ga jahannama matukar baka tuba Allah ya yafe ma to wurin su duk wanda ya mutu akan haka wanda yake wannan zunuban kaba'ira allati lam tukhri sahibaha min da'iratil islam zunuban da ba su hitar da ma'abucinsu daga da'irar musulunci ba ba a ce mai kafiri yana nan musulmi dai fasiki da su duk wanda ya rasu akan haka to kawai mai dawoma wuta ne kafiri ne turinsu ba a shiga wata a hito turinsu musulmi bai shiga wata ya hito da shi da kafiri duk ɗaya ne in sun shiga wata ba sai ta a wurin wa'idiyya wa'idiyya ga su ne khawarij da mu'tazilawa kun gane khawariji da mu'tazilawa su wurin su ba a shiga musulmi bai shiga wuta in kai makare in kai ƙarya dan wuta ne baka ita ka taba yin zina dan wuta ne baka ita ko musulunci to wurin ahlus sunna wani jama'a ba haka nan bane abinda hadisi da qur'ani suka nuna zunubi daban kafirci daban ka iya shiga wuta da dalilin sata ko zina ko ƙarya amma akwai lokacin da Allah zai hiddo ka ba dai kake da kafiri tsabagi ba Allah ya bambanta tsakanin musulmin da ke sallah laihi ya kai shi da kahirin da dama bai yarda da Allah ba kun gane ko shi kahirin da bai yarda da Allah ba shi ke dawama wata har abada Allah ya mun gane to karanta aqida ahlus sunna suke sa tantance wannan dan ba haka ba sun zo sun karanta ma zancan kawai sai ka yarda da zancen su wa in kana ma ne yace duk da wa'an ga zanubai su ma kadiratin masu hadari ne na gaske wa kullu ma'asi dukkan sabo bidon shakki ba kwankwantan komi kadiratin yana da hadari ala ashabi a basu ga ma'abutan shi ba wai an nuna abin kirki ne saban ba a'a ana nuna bambancin shi da kafirci ana nuna bambancin kai musulmi ne kai imani da Allah kai kana yin sabo amma kai yarda sabo ne kake ka yarda wannan abin ba halal bane to kana da bambanci da tsabagen kafirin da bai yarda da Allah ba dama ba zai kuke ba kun gane wanga ce alkaba'ir wasaga'ir manya manyan zunubai ta ce manyan zunubai sune duk zunubin da Allah ya alkawarin azaba gare ko ya ba da umarnin a yanke haddi ga mutum ko kuma ya alkawarin shiga wuta ko ya magana kore imani babu imani ga wanda ya aikata kaza to wannan abin kaba'ira yake ce ko zulmin za a ce duk wanda ya aikata kaza dan wuta ne kaba'ira yake ce mishi ko wanda za a yin haddi kamar kazabi da za a maka bulala tamanin kaga kaba'ira ne kamar zina da za a maka rajam kaga kaba'ira ne kamar satar za a dace hannu kaga kaba'ira ne to su ake ce ma kaba'ir manya manyan zunubai wasa ga'ir da ƙanana ƙananan zunubai wa'anda ba manya bane ba su kai girman wa'ancan ba wasu ma kuskure ne ba da nihi kai ba to dukkan wa'annan ƙananan zunubai na manya kullum kullaha kabira dukkan su suna da adari ala muqtarifi ya fasa gaban suke aikata su bi dalilin qaulin nabiyyi karim da dalilin hadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Aisha yace ya ki Aisha iyyaki wa mu muhaqqirati dhurubi kashe danki da ƙananan zunuban da ake ganin ba komi bane ba inna laha min Allah taliba lalle kananan zunubai suna da mala'ikan da Allah ya aiko za ya neme su ga ma'abutansu a saka musu da mugun aikinsu yanan fa inna la'abin Allah azza wa jalla qadir kananan zunubai Allah na da mai bincike kansu game da wanda suka aikata su wannan hadisin ibn majah ya hitar da shi cikin sanan nashi hadisi ne lamba biyu da arba'in da albani hadith al-albani ya tabbatar da inganci shi da sirrin sahiha silsilar shi sahiha lamba hadisi ta ɗari biyar da sha kenan ba an yabi kananan zunubai bane ana ba an yabi kananan zunubai ko manya ba ana nuna cewa su daban suke kuma kafirci daban ba da yake fal makasud abinda ake nihi annal wa'idiyya lalle yan wa'idiyya da an ce yan wa'idiyya min da mu'tazilati wal khawarij masu aqidan mu'tazilawa da aqidar khawarij qalu bi khuludi usatil muwahhidin fi su sun yanke hukunci da dawwama masu sabo masu tauhidin da suka yi sabo sun yanke hukuncin cewa su ma za su dawwama wuta wa anna man da kalan nara a wurin su su duk wanda ya shiga wuta da ya karji minha ba zai hita ba daga wuta har abada da kafiri da musulmi duk ɗaya ne in ma kai sabo kai kahirin ma sunanka ba musulmi ba har yace fatahajjaru wasi'an alhali sun takaice rahama Allah da ke da fadi wa hakamu ala ahlil kaba'ir bil khulud fin nari sun yanke hukunci bisa ga masu laihin kaba'irori masu manyan zunubai da cewa za su dawo mauta wa ankaru shafa'atan nabiyil karimi alaihi salatu wassalam sun yi inkari sun kore ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai yi akan masu laifukan da laifukan su da ta wa shafa'atan shafi'ina da ceton da masu ceto za su yi a gobe kiyama fi usatil muwahhidina game da mutane masu tauhidi musulmin da zunubi ya kai su wuta sun kore ceton da masu ceto za su yi wa tiqadihum hada batil mare ce wanga aqidar ta su aka tashi tarudduhu nususul kitabi was sunnati nassoshin alqur'ani mai girma da nasoshin sunnan annabi suna tunkuɗe wagga waqidar ta suna yin raddi ga wannan aqidar ta su suna martani ga wagga aqidar ta su wa nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ja'altu shafa'ati wa ahli kaba'ir min ummati na sanya cetona zai kasance ga ma'abuta manyan zalibai na cikin al'umma ba. in suka shiga wuta zan roki Allah in cece su zuwa aljanna gwalgwadon irin tsawon lokacin da za ka cikin wannan hadisin ya gabata shahi na 22 baya bi ta karje shi cikin wannan littafin mala yace idan kenan aqidatul wa'idiyyah aqidata mu'tazilawa da khawarijawa sune ne wa'idiyya allazina humul mu'tazila wal khawarij sune ne wa'anda ake ce mu'tazila su ne ake ce kuma khawarij a masu aqida ne bangare guda biyu wato wannan aqida ta su fil hukumi ala usatil muwahhidin bil qulubi bin nari cikin yin hukunci game da musulmi masu sako cewa za su dawama a cikin wuta aqidatun batilatun Allah ce wannan aqida ce ba tatta ya ake gama kafiri da musulmi a daidaita su afa naj'al muslimina wal mujrimina za a game musulmai da mujrimai duk dai a ce hukuncin suka da malakum kaifa tahkumuna sai ta za ku wannan hukunci amma da arab menene umuni ne karfin jari ko kuna son a sanya amma da muttaqi ne karfin jari ko kuna son a sanya masu tsoron Allah zan da suru rufa jare duk dai mala yace wa qad tafaqatil khawarij wal mu'tazila haqiqa khawarijawa sun yi hadin kai da su da mu'tazilawa alal hukumi al ukrawi game da hukunci na gobe kiyama ala usatul muwahhidin game da musulmi wato masu sabu suna da tauhidin su amma sun yi sabu to sai suka hada kai akan yin hukunci kansu cewa wa annahum khaliduna mukhalladuna bin nar cewa su masu dawama ne cikin wuta abin dawamawa ne cikin wuta kun gane wanga su a magana su in za a bi maganar su to babu ma wanda zai shiga aljanna ko kun lura tun da wanda za su tsira daga saban kwata-kwata mutum nawa ne a ce kwata-kwata wani takarda kake ba kar samu ha su su ba yi ta daga wutar su su ba za su shiga aljanna ba kun bayyanci magana da kake wata yace wata wata tariku at-ta'ifatan fil fili hukumar dunawi amma su bangaren guda biyu da mu'tazilawa da kawarijawa sai suka raba kanu a nan hukunci na rayuwar duniya to ka kaka zai ce ba amma kawariji amma su kawariji fa innahum yarawna anna usatal da kuffar tahillu dima'uhum wa amwaluhum wa aradu da suka ce musulmi masu sako da suna kiran kansu musulmi su ga bakinsu to su wurinsu su wannan musulmin kafirai ne jini nan su sun halatta dukiyarsu ta halatta a kwashe ta gani mutuncin su ya halatta kun ji magana kawari wa amma mu'tazila ya ce amma su a nan rayuwar duniya su kuma sai suka fa innahum qalu su cewa suka yi a'a musulmin da suka zama masu sako kun fi manzilatin bainal manzilataini su suna wani mataki tsakanin matakai guda biyu laisu kuffaran wa laisu musulmina to su suwa ne to ba su da suna Allah dai bai musu suna ba su wai su ba kafirai ba ne to kuma su ko ba musulmi ba ne to mine ne su na <laughs> ma dai daga musulmi sai kafirai ko to su ba musulmi ba ne kuma su ba kafirai ba ne to da a kore su daga musulunci ai kaga yanzu zancen ma ko a komo a ce fasikai ne ya bai taso ba <laughs> ai mai laifi musulmi shi ake ce fasiki to su sun cire su sun zumbace su daga cikin musulunci sai suka ce kenan laisu kuffaran wa laisu na. ba da yake ha za ta wannan faduwa ce da tashi cikin jahilci marji'uhu ila uqulihim asqima ba su da madogara sai zuwa da hankulan su ne da su suke auna hukunci alhali hankulan nasu ai marasa lahiya ne ba tsabtaci ba ne yau shiga abin da Allah da manzo suka tsara hukunci tsabtacce ku kusa gurɓataccen hankulan ku ku ce ku tsara wani sabo ya ce wa ila ulumin ghairi shar'iyyatin kuma suna dogara ne zuwa ga wasu nau'uka na ilimin da ba na ilimin shari'a bane ka ilimin kalami wa ilimin falsafa kaman suna dogara da ilimi na yan filosofiya dogara ga hankali kawai abin da hankali ya tsara ka shi za ka saurari kaza ya yi daidai da kaza ko bai daidai da kaza ba kawai shi ke to falsafa filosofiya ba ilimin shari'a ba ne inda Allah na san ya nufaci mutane su dogara ga hankulansu ba zai aiko annaba ba kowace jama'a sai barta dogara da irin hankalin da ya dace da ita ta tsara abin da ya dace da rayuwarsu ba ba aiko annabi kowa sai a bar su tsara ibada sai da suke ganin ta yi daidai da rayuwarsu fahum taraku nususar kitabi wa sunnati su sun bar sun yi watsi da nasoshi da dalilan da ke cikin littafin Allah da sunnan manzo wa qawala salafil ummati sun yi watsi da maganganu na malamai magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina allazina atahumullahu fahman aziman li nususil kitabi wa sunnati wanda yake su Allah ya ba fahimta tsabtatta mai girma game da nasoshin littafin Allah da sunnan manzo li'annahum ihtammu biha dan su su ne suka himmantu suka mai da hankalinsu da fahimtar littafin Allah da sunan manzo hiye da mu a wannan lokaci wa awaluha inayata suka rungume ta suka hihita ta bisa ga dukkan wani abu da ke gaba gare su faqad qala qa'iluhum hakika daga cikin magabatan daga cikin sahabbai da tabi'ai a rayuwarsu wani daga cikin su cewa yi kunna la natajawazul asharatul ayat la natajawazul ayat mun kasance ba mu ƙetare ayoyi goma na alqur'ani hatta na alama ma fiha min ilimi wal amali har sai mun san abin da ke cikin ayoyin nan guda goma na ilimi ko mun koyi yadda za mu aiki da su sannan sai a gwada mu ta yi da mu yau mutum shiga makaranta sai yake baɗi ya sauka bikin sauka ake mai bane ya shiga makaranta bari za a mai bikin sauka shi wannan shine ya fahimci addini ya fahimci ilimi ko dai da kalba taba kare ta shekara guda ina aka taba yin ilimi mutum ya zama malami shekara guda ka zama mai ilimi shekara guda ta yau kake gama ilimin ka da wa'ancan da suka bi qur'ani da aya goma goma aya goma goma sai sun iyaka sun san abin da zakonsa na ilimi kuma sun koyi aiki da su ayoyin guda goma sannan a yi gaba ha sura sura hudu, aya 6000 da yan kai ha da goma goma sa kare su ai mun sani duk wanda ya karatun allo ya sani mutum zai shekara goma yana karatu bai sarki qur'ani ba wai har da ce bai ma sarki amma wai yau ga mun rayu yau in aka in aka bude makaranta ita kanta makarantar bana aka bude ta dai za ta bikin sabka ɗalibanta sun sabka kuma talatin za ta ciya sun sabka wannan ba ilimi bane wannan ƙarya ce kawai shahada ce muzawwara zube ne yake ko Allah ya to da wannan zaman za a ilimi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato za a dauke ilimi yana daga cikin alamomin kiyama za a dauke ilimi za a dauke alqur'ani sai dai zane to in kan lura lokacin da muke ciki alamu ne na dauke ilimi saboda an wayi gari wanda a shekara guda ce ya sauka bai iya qur'anin ba kuma ya je ya bude makaranta ba jahilci ne da ta koya ba to haka nan al'amarin yake Allah ya kuma da an ce ba malami bane sai ta da hasada ta aiki an ga Allah ya mana baiwa ilimi an ga yaro na tashi ko ba haka nan muke cewa ba in ma ga za a tona mu asiri a ce ba mu gane ba amma muna son mu nuna mun sani sai mutum kai ta kare kan ya ce hasada ta ce sai ka tana kai na yan siyasa sai ka tana yan banga sai eh, wanda za ta ku rabu da mutane hasada wani su Fata allamna lil ilma sahabi ya ce makan koyi ilimi wal imana da imani wal amala da aiki haka suke samce qur'ani haka suke biye da qur'ani dalla dalla to shine yau za mu gama karatun mu da zuwa dan kawari ko dan mu'tazila ya faso ya ce fasara qur'ani da ra'ayi ne ya fasara hadisi da ra'ayin shi ya bi hanyar daji da mutane suna ganin mutumin kirki suke bi sai an je gobe kiyama ai ta cice ne tsine ne a tsakanin juna Allah ne ma kai ka aza mu ga wannan hanya kuma Allah ne muku kun ku fada ma mutanen kirki ne kun ga mutanen banza dan uwan kobi haka nan ne fa za a yi wa amma murja mala yace su ko murja fa'al irja ma'abuta irja laisu sawa ba darajar su ɗaya ba inna ma hum tawa'if su sun karkatu su ma jama'a jama'a ne ba'dhum ashaddu ithman min ba'd wani sashen nasu yayi tsananin banna daga sashi wa ba'dhum ab'adu anil haqq wani sashen sun yi nesa da gaskiya min ba da da wani sashi kun gane ko mutanen karkasuwa suke yi dukkan wa'an gara oyin da kuke yi in ko tsaya ko ka kalli rayuwar mu yau akwai masu irin wannan ra'ayi yan sassabcin ra'ayi yanzu can da kamun kiran sunna ya zo in ka lura da rayuwar murja'a ce miki addini ga zuciya yake duk zunubin da za ka kwaba ka yaba shi ma liman ya irin nashi ba a ce mai komi kai ma ladan ka irin naka ba a ce ma komi shi ma ya yayi nashi ba a ce mai komi kowa ba yayi nashi ba a ce mai komi amma dukkan mu musulmi ne ko ba haka da muke dauka ba ba mai ma wani nasiha kaga rayuwar murji a ce wanda muke ko kuma irin rayuwar yan boko musulmi ake amma bai hana ka ba mata wani hannu ka damke hannun ma ka jirjiga mm. sai da an yi magana sai a ce addini ga zuciya ki eh ba duka yan boko ba babbakon yan boko duk kullum muka ce haka muna yin babbakon yan boko marasa addini kun gane ko suna nan suna da wannan ra'ayin da kai ce cewa addini ga zuciya yake ko ba haka ba ba ruwansu da wani aikin addini ita ma macen ba ta sa hijabi da ai magana da ai magana kishi addini ne amma da ai magana kan zai ce namiji kuda ne daren mata zai daren mata zai mana kar da ya gaba idan mutane kusa kur ya gaba idan mutane kusa daren mata zai to wannan duk irin rayuwar addini irin wannan yan boko to duk murja'a ce suke bi duk mutumin da ke musulunci amma sai yake nuna zunubi ba komai bane sai ka ce aqidar murja'a kun gane ko aqidar murja'a ce wannan wanda zai dora maka takamai addini da zuciya yi ka yi annabi sanin addini ne kuma ya bayyana yadda yake kai ka zo kana nuna cewa ga zuciya yake addini ba ga zuciya kaɗai yake ba da aiki da gabbai mun gane ko za mu zo gaba mu ƙarin bayani su murja sashe, wani sashe nasu ya yi tsananin banna daga sashe, wani sashe ya yi nesa da gaskiya ya da sashe. fa gulatul murji'atul jahmiyya wanda suke gulatu masu wuce iyaka cikin murja sune jahmiyya atba'ul jami ibn safwan mabiya jahmi dan safwan ashabul mazhab radi mabiya mazhaba wanda take mara kyau a shahiri da ta shahara inda tallabi da ilimi wajen ma'abuta ilimi neman ilimi ɗaliban ilimi sun santa fa innahum arraful imana su sun yi tarifin imani sun nuna abin da ke imani wato kaza kaza ne bil ma'rifati sun nuna tarifin imani da tarifi wanda yake faman arafa rabbahu fa huwa mu'min kamilul imani suka ce duk wanda ya san ubangiji shi kawai shine cikakken imani yanzu duk zunubin da za a yi babu wani abu ba dai ka san Allah ba ai shi ke wala lam yamtasil lillahi amran ko da bai taba aikata aiki ko dai da Allah ya umarni ba ko bai yi sallah ba ko irin wannan wato akwai ire-iren malamai na irin wannan bakaken bokon masu fatawa na duniya tarikin Ramadan yana cikin su masu ganin cewa ka ya zama musulmi ba ka sallah ka ya zama musulmi ba ka azumar ramadana ba ka ya zama musulmi ba ka kaza to wannan duk murji'a ne ya da murji'a ce takhabbaki ne ka ebo cikin ra'ayin murji'a can can ka ebo cikin ra'ayin wa'ancan can ka ebo cikin ra'ayin wa'ancan dan ka gyara ma mutane rayuka ko kun gane ko to saboda haka cewa ka iya zama mai imani kuma cikakken imani ko da baka taba aikata umarni ko ɗaya daga cikin umarnin Allah ba wannan ya danganci wanda yan musulunta yau yan mutu yau shi kaɗai zai samu wannan yanzu yan musulunta yanzu yan mutu a ce yanzu kai tsaye ya musulunta an cira ta jihadi a kashe shi ya shahada kamar yadda ya taɓa waruwa ga wani to wannan musulmi ne mai cikakken imani duk da bai taɓa aikata wani aiki ba amma dai ai an jihadi shi misali in mai jihadi ne to kaddara ba a cira jihadin ba kawai ya yi kalmar shahada ya rasu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a bi talib yayi kalmar shahada kawai daga nan in ya rasu ta isa hujja kun gane ko to wannan ayi ce mai kammalalan imani amma a ce a ka ci gaba da rayuwarka ko da baka taba aiki ko dai da Allah ba da umarni ba kai mai kammalalan imani ne in dai kawai ka ka san Allah to wani irin sani ne kamar Allah ka taɓa sanin Allah kuma ka ki aikata umarni ne kuma maka ya nuna wanda bai aikata umarni ne ba ga makomashi yaushe ake birkice karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ra'ayi kyawun wani karanta irin wannan littafai dan kallon wai cikin musulmi da suka kalkasa a duniya su ne ke bisa daidai nan wajen kawarja na ja wajen su kayar da mutane kaf su mai da su yan wuta nan wajen mu'tazilawa eh, mu'tazila eh, abin nan murji'a na ja wajen su mai da mutane duk su bar aikin imani ko kun gane hatta abubuwan su kowane da irin nashi nan wajen jabariya na ja wajen su nuna cewa dan kai zumi ba komai bane ba Allah ne ya saka ba ko ku lura ba don ba karanta abin da suke ciki biya za a yi ka kaurace musu sai ma ka faɗa cikin ra'ayin ba tare da masu suka kira ka ba kawai kai ne za ka tunano abin ka ga daidai ne nan ka ra'ayi ne da wasu da suka yi ta ga hanya wanda tun zamanin sahabbai an nuna musu ba daidai bane ya ce wani wani yanke nabi lahu na hayan ko da bai taɓa nisantar na hani ko ɗaya da Allah ya yi ba duk abin da Allah hana ko da baka baka daga wannan abin ba ko da ka ki barin zina ka ki barin sata ka ƙi to kai mai kamalallen imani ne wurin su wannan kun ba daidai bane a'a kana da imani amma ba kamar lalle ba kun gane ko in ka kakke aikata komi da Allah ya ce ayi kakke sallah kakke kaza kakke kaza to nan sai mu komo baban in sallah ce sai mu komo baban wato malamai da suka suka kasu gida biyu wasu na ganin in da rashin ƙaryata ta da wulakanta ta ne kake ta to kai kafiri to na an yi tafaki kafiri ne kowa an yi tafaki nan kafiri in ka a'a kai bakin ragwanciya ne kawai kare da hadari kake basa shi tana basa zanibi to sai suka kasu gida biyu wasu ka tsare kan kafiri ne kai saboda nasoshin da suka dogara kai wasu ne ke ganin cewa a dauki a barka da ya fasiki mun fahimci wannan ko kenan kaga har yanzu dai ba karkamalan imani har yanzu dai wancan dai mazhaban ne ba a basa shi sai ya ce wa haula ishar awaifil irjaji wa'anga cikin murji'a su ne mahiya sharri cikin tawagogin murji'a jama'o'i na murja'a su wa'anga masu irin wanga ra'ayi su suka yi hadari su suka yi sharri eh yi bari in an lura da maganar su yi utabaru iblisu mu'mina sai ga cewa shaytan mu'mini ne ai ya san Allah da za a rantsuwa ma bai rance da kowa ba sai ce fa bi izzatika da Allah ya rantsuwa shaytan ya san Allah a maganar su in a dauki wagga maganar ta sai a dauka dan mu'mini ala tarifihum lil iman ma ra'aytu da abin da suka yi tarifi na cewa shi ne imani da abin da bimara ko kace bimara aitu da abin da na gani sun yi ko kace bimara aitu da abin da ka gani kai mai nazari kai mai karanta littafi sai a ta'ifa ta saniya sai ta'ifa ta biyu cikin murji'a dole diba mu kasa tunan rawiya ta shi asitocin man tsawa'ikul irja'i al na jama'o'in da ke biyar aqidar murji'a akwai wanda ake cewa karramiyya mabiyan Muhammad bin al-Karram kun gane ko su kuma faqad arrafa imana su sun yi tarifin imani cewa shi imani shine bi annahu annatuku bil lisani shine kai hurci da da ka kace ka yarda ga Allah ko ka yarda da manzo man na saka bilisanihi fa huwa mu'minun bi duk wanda ya yi hurci da harshen shi na imani to shi ya yarda da ubangijin shi walau lam ya'taqid ma da daga bi ko da cikin zuciyar shi bai yarda da abin da ya hurcin da shi ba kaji kuma inda ka faɗi kace ka yarda da Allah to shi kenan ko cikin zuciyarka da munafuci ne babu komi kai kai mai imani kun gane ko walau lam ya'mal shay'an min al-fara'id wannan yana kai ko da bai aikata komai na farallan sallah ba wal wajibat da wajibobi ba ko da bai yi su ba shi ne mai imani ko wa inda mu'min ta ta kuna tunanin da mutum ka ha ba'ubatu saniya ko ba to ba'ubatu saniya maka ce na cikin bawa'ib jama'o'i na irja na murja. su ne karramiya wa'anda suka yi tarifin imanin cewa shi ne kurci da harshe kawai ne kace la ilaha illallah muhammadu rasulullah da harshen ka sai suka ce fa manna daga bilisani duk wanda ya hurci da harshen shi ko mu'minin bi shi ne imani da ubangiji shi ne kawai walau lam ya ta kirma da kadi ko da cikin zuciyar shi bai yarda da abin da ya faɗin ba walau lam ya amal shay'an min al-fara'id wal wajibat ko da bai aikata komai cikin farallai da wajibai ba fa huwa indahum mu'min su wurin su wannan mutum mu'mini ne saboda ya saba rayuwar annabi da sahabbai to wahalar da annabi da sahabbai suka sha to kenan su ba masu da wayo ba su ma gane sun sha wahala ga hanya mai sauki ba su gano ba haka suke nihi ko ko da ba su waɗi da bakin annabi mace na annabi bai gane addini bai ta wahala hatta ibada kahuna mai ruwa suna kumbiri da kiyamul layli a fahimta su a kaikaice ko da ba su yi to gari ne suka wani wa haula'i yadkhul yadkhul fil imani hasba ta'rifihim lahu awwa wa an ga mutanen yadda suka yi ta'rifin imani yadda kula fil imani hasba ta'rifihim lahu kullu munafiqin man qala Allahu fihi dukkan wani munafiki da Allah ya faɗi cikin alkur'ani a tarihin sai yana shiga cikin imani tunda kowane munafiki sai da ya zo gaban annabi ya ce la ilaha illallah muhammadur rasul kuma a yau munafiki zai shigo cikin musulmi ya nuna shi musulmi ne amma ya kudurce munafici ko to amma tunda ya bayyana da harshen shi a wurin su mumuni ne ko kun gane a maganar su haka suke nihi wanda kau munafikai Allah ya ce innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar wa lam tazid lahum nasira munafiqai tabbas suna cikin rigi mahi ƙasa na wuta kun ba kai samun musu mai iya ceton su wurin Allah mai taimakon su tare kuma muna munafikai duka zawwa ne suka ce ma annabi mun imani innaka da rasulullah kai manzo Allah ne amma cikin zuciya su sai da menene muna munafiki wanda ya bayyana addini galili hili ya boye kafirci to su kuma a tarihin sai suka nuna cewa in dai ka bayyana musulunci ga bakinka ko da daga zuciya ka baka yarda ba kai mumuni ne kaga sun saba makarantar annabi sallallahu alaihi wasallam eh sun sa munafikai cikin yankin mu ne sabani yadda annabi ya faɗi sallallahu alaihi wasallam لأن المنافقين munafiqina yashhaduna an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan su munafikai tabbas suna tabbatarwa suna shaida cewa babu abin bauta sai Allah da bakunan su da cewa kun muhammadu manzan Allah ne wa yaziduna ala zalika amma suna karawa bisa haka suna yin salatan wa jihadan ana yin sallah tare da su ana yin jihadi tare da su walakin garduhum min wara'i zalika hifz amwalihim wa aradihim wa dima'ihim amma abin da ke gurin su wanda yasa za su yi haka kawai dan kare dukiyoyin su ne da mutuncin su da jinainan su ba dan sun yarda da abin ba ghaira anna allaha qadahu fi kathirin min al-ayat dai dada Allah ya kunyatar da su cikin ayoyi masu yawa cikin alkur'ani wa zakara sifati ya ambaci sufofinsu fi suratin kamilatin cikin sura kammalalla idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu annaka rasulullah wallahu yashhadu innaka rasuluhu wallahu ya'lamu innal munafiqina lakazibun kun gane ko munafikai kan zo maka su ce maka mun imani da kai lalle kai manzon Allah ne Allah ya ce kyale su Allah yana sanin kai manzon shi ne kuma tabbas Allah na sanin munafikai ƙarya suke ba su yarda ba kun gane ko suna faɗi da bakunan su ne abinda babu shi cikin su haka cikin ayoyi daban-daban Allah bai kuyitar da su kenan sai ya zo wannan suratul munafiqin aya ta daya wa fi suratul tauba a cikin suratul tauba min sifatihim ash-shay'u al-kathir a cikin suratul tauba akwai su da dama abu abu mai dama aka ambata na su mai yawa hatta sun miyatul fadiha aka sa suna fadiha mai kunyatarwa ma'ana mai kunyatar da munafukai an tona musu asiri cikin ta fada hatul munafiqina sura ta kunyata munafiqai li'annaha fada hatul munafiqina dan yadda sura ta fasata ne asirin munafukai fa indal karramiyya to a wurin masu aqidar murja wanda ake ce makarramiyya al murja'at annahum dakhiluna fil iman surun su munafikai sai shiga cikin layin masu imani bisa ga ta'arifin da suka ma imani yadda suka dauki imani to munafiki na shigo wani tunda su wurin su imani kai hurici da bakinka na kayar da ko da zuciyarka bata ce abin ba mun gane ko abin da yasa wani lokaci ake ambatan wasu cikin yan bid'a a cikin irin abin da suke kai saboda mutum ya kiyaye mafatawoyinsu ya san wace fatawa ta su zai karba ba kowace fatawa su zai karba ba wal mu'tazila mu'tazilawa su kuma harrafin imana su kuma sun yi tarifin imani ma'anar tarifin imani shine su nuna kaza shine imani suka sai kai tarifin shi bi annahu da cewa shi imani i'tiqadun bil qalbi wa nadqun bil lisani wa amalan bil jawarih nan da sun yi daidai da ahlus sunna wal jama'a za ku ga arab shi ne da harshe aiki da gabbai ko sai walakin la yajidu wala yanqus da suka zo inda suka ce to amma ba a karuwa ba ya raguwa to na an rabu da ahlus sunna wal ha rajiya ba sun kusa koma sun koma ma tare da murja tunda sun ce ba ya karuwa ba ya raguwa kawai in kai yashi shi shi abu guda ne kawai in kai shi kai shi kawai da ka shigo musulunci da imanin ka da imanin abubakar duk ɗaya ne ko ka gane kenan duk yadda Allah ya zo cikin Qur'ani ya bambanta tsakanin su sahabbai ma da suka yi sallah bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hidda sabiqin al ya nuna darajar da daban wa sabiqun al-awwalina min al-muhajirin wal ansar wanda zinatabawum bi isami radiyallahu anhu wardu anhu ko kun ne ko la yastawi minkum man anfaqa da qabl al-fatah wa qatal eh, Allah ya nuna ba su ko to su a nasu kenan duk ɗaya ne ba ba yau in mutum ya shigo duk da yake kana aiki duk ko ya aikata wani ibada ko bai aikata duk da kake da alhari ba haka bane a tsarin aiki da sunna wal jamaa rayuwar annabar sahabbai ba haka ta nuna eh, imani yake mutum na tsere maka da imani ta hanyar ya tsere maka da ayyuka ayyuka na gari wannan ke fahim bi hadha da imani murji a su ta hanyar wannan ta'rifin da suka ma imani sun zan a kamar yadda kake kai malam sun zan murji'a wa ta'ifatul ukhra wani bangaren min al marji'a na marji'a arrafil imani kenan kun ita marji'a rasta rasta ne duk wani mai aqida irin ta kawai ya san ita ko da bai zamani da su ba ko da bai san da su ba a ce wannan irin fahimtar marji'a to ana son ka kai addinin musulunci bisa fahimtar ahlus sunna wal jama'a su ne ahlus sunna wal jama'a wanda suka rayu akan abinda annabi ya rayu akai shi da sahabbai ne ni annabi ya rayu akai shi da sahabbai ne bisa wannan fahimtar ne ake son kai addini a baban ka na sallah a baban ka na alwala a baban ka na aqida a baban ka na armi a baban duka ni annabi da sahabbai suka rayu akai a wannan bangaren ba ruwanka da azancin bakin malami ya karantar da kai hikimar da Allah ya bashi ya fayyace maka zance ga da yadda annabi ya rayu akai bisa wannan mas'alar shine burin ka kawai sun wa'anga wani bangaren daban na marja'a sun yi tarihin imani da cewa bi annahu nutqun bil lisani wa taqadun bil qalbi furici ne da harshe kudircewa da zuciya kun gane ko to sai rage wani abu ko amalin biljawari ko <laughs> kun gani ko wa fassara al-amala an musamman imani sai suka eh, rabe suka hidda aiki daga cikin abin da za a ce ma eh, imani kenan ayyuka ba imani sunan su sallah ba imani sunan ta ba azumi ba imani sunan ko kun gane da suka yi duk ayyuka na gari sun hidda su daga cikin layin imani ko kun gane kamar misalin fasalin dini ana siyasa yanzu haka ne tura suka yi a duniya siyasa daban ta ƙasa addini daban kenan cikin tsarin siyasa mulkin ƙasa babu addini addini cikin tsarin gargajiyar ƙasa yake ba a kawo zancen shi zauren shawarar ƙasa ko kun gane to shine wa'anga kenan a cikin baban imani sun hidda ayyuka kawai imani ka yi hurufi da harshe kawai ka kudurce da zuci yanzu ko baka yi aikin komai ba kai mai imani ko kun gane abin da suke ni yawwa wa in kanu yuwafiquna ala sunnati war jama'ati to nan ko da sun yi muwafaqa da ala sunna war jama'a fi annal a'mala yusabu ala salih kin ayyuka akan saka ma mutum bisa ga aikin shi na kwarai min ha cikin su wa ya'aqabu ala sayyi'in minha amai azaba bisa ga bugun aikin shi da yi cikin ayyukan shi هذه أشهر القواعد التي وقعت في الإرجاء wannan su ne jama'o'in da suka afka cikin ra'ayi irin na murja'a kun gane ko ko da duka sun a nan to sun saba wajen hidda aiki daga cikin nau'in imani ayyuka da kafar Allah da duk imani kunya imani ce qiyam imani ce dabi'a ta kwarai imani ciyarwa imani ne zakka imani ce wannan haka malamai magabata suka tabbatar kuma imam bukhari a cikin littafin shi sahihu ya ambata nau'ukan ayyuka wa'anda ya sa cikin imani cikin kitabul imani wannan kitabul imani da kitabul tauhid da cikin littafin shi suna magana akan aqida ne farkon littafin sai bude shi ne kitabul imani da ya gama kitabul wahyi sai kitabul imani mi a imani bi ya sa hatta sallama imani shi ma muslim da ya dauko da yake mai farkon imam bukhari ne shi ma da ya bude littafin shi da kitabul imani shi ma dan ya nuna ayyuka suna cikin imani shi imam bukhari in ka je ka dauki littafin shi kitabul eh, kitabul imani majalladi na daya na sahih bukhari to sai ka rubi kitabul imani cikin sahih nashi za ga yayi babi mana da imani an ya hibba da akhihi ma hibba da nafsi yana daga imani mutum ya dole so dan uwan shi abin da yake so kai kun ji da nabi sai babu can cikin kitabun da zaka ta babin ta eh, eh, ta'ami min al islami ciyar da abinci ga masu bukata yana cikin musulunci yana musulunci ne imani ne sannan na uku can cikin baba ba wai babuka ne nake kirga muku daya biyu uku ba a ciki ne nake ga muku za ku samu babuka sai ce hubbur rasuli sallallahu alaihi wasallam min al-imani san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin imani ai aiki ne ko sai ce duk suna cikin imani na hudu ciki ya ambata hubbul ansari min al-imani kan mutanen madina yana cikin imani sannan kuma ya ce alhaya minar imani duk babu yayi kunya tana cikin imani wannan duk yana amfani da hadisan da annabi ya ambata magana ne araya shu'ubatu minar imani Reshe ce ta imani na shi da sai ce tafadul ahlul imani fil a'mal hihi kuma abuta imani daga ayyuka ne cikin ayyuka ne wani ke yin wani daraja a wajen imani kaga ya nuna ayyuka suna cikin nau'in imani sannan na bakwai ya ambata qiyam ramadana minar imani na takwas ya ambata qiyam lailatul qadr kadar minar imani na tara ya ambata as minar imani duk babu yi akan haka babu kan za ka za ka gan su haka sannan na goma ya ambata ittiba ba janazati min minar imani biyar janaza zuwa kabari shi ma yana cikin imani duk ba ayyuka bane wa an ga to kaga dai an turba hancin murja ga kasa ko kun gane an turma hancin su da ƙasa sannan sai ya ce babu ziyaratul imani wani kusa ne babu na imani na ƙaruwa kuma yana raguwa yana ƙaruwa ta hanyar aiki na gari yana raguwa ta hanyar mugun aiki na sha dai sai ce a da kuma min imani in aka yi yaki aka samu gani a kasa biyar a ɗauki kashi guda a sa cikin mai turmani yana cikin imani kun gane ko haka imam bukhari ya kasu kuma kowane sai ya kawo hadisin da za a hujja da shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ce rayuwar magabata yanzu yau kawai wani sai ta da rana tsaka dan wanga karnin wanda ke cikin gurbata wanga lokacin ya canza ka daga abinda annabi ya rayu akai shi da sahabbai ne kuma ka ce addinin wannan kai shi da wannan manufa da wannan fahimtar kuma ka zo ka shiga aljanna inda sahabbai suka shiga a ka bai sai inda zaka shiga to wannan kenan to sannan imamu muslim shi ma cikin sahihu kitabul imani da yayi kitabul imani sai ya zo ya ce shi ma hubbul ansar wa alihi min al iman wa alamati kun gane ko san mutanen Madina san Ali da Abi Talib yana daga cikin imani kuma yana cikin alamar imani wa bughduhum biyayya da mutanen Madina ko Ali da Abi Talib min alamatin nifaki yana cikin alamomin munafiki kaga wannan kenan ayyuka duka cikin nau'in imani wannan shine wato rayuwar magabata wa'anda tun wajajen shekara ɗari biyu suka rayu a duniya kai ka zo yau shekara har dubu da wani abu ta wuce an ayi mutum ya taso ya raba ka da fahimta su ya za ka masa tashi ya za ka masa fassarar maradi ko fassarar mutanen Kano kawai daga Kano fassarar take ba ta hita daga Kano ba daga nan ta daga nan ta ciru ko daga maradi ta ciru ko daga nan Afirka ta ciru ba a santa a duniyar musulunci shekara dubu da ɗaruruwa suka wuce ba ba a santa zamanin annab ba ba a santa zamanin sahabbai ba ba a santa zamanin tabi'ai ba kawai nan zamanin gurbatar duniya ne ta ciru wannan fahimtar ba a shiga aljanna da ita mun gane ko Eh, musulmi cikin sayyidun nashi yace al-imanu billahi afdalul a'mal sai babu yace imani da Allah yana da cikin mahi farla ayyuka aiki yiki imani da Allah kenan yana nuna imani da Allah shi ma aiki ko kun gane ko ayyuka suna daga cikin imani to wannan kenan sai malam ya ci gaba mun goma cikin matan yace wa ahli sunnati wal jama'ati annahijina nahj as-salafi ahli sunna wal jama'a wa'anda ke biyan manhaji ke biya koyarwa fahimta irin ta magabata ya ce salaf sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'ina su ne ake ce masalaf da duk wanda bi irin maganar su to su da wa'idi yadi wa da murja'a su suna tsakatsaki tsakanin wa'idiya da murja'a na sha fassara wa'idiya na sha fassara murja'a ba sai na tsaya ba ko ba aqidatu su aqidatu annal imana nadakun bil lisani su da su imani hurci ne da harshe ka kauli la ilaha illallah muhammadur rasulullah kama faɗa ka ce ba abin bauta sai Allah annabi muhammad manzan Allah ne wa qaulillahi azza wa jalla da hada Allah azza wa jalla da yace qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba zuwa karshe suratul bakara a 136 ku ce ku yi imani da Allah da abinda aka samkar zuwa gare mu da abinda aka sabgar zuwa ga annabi Ibrahima da abinda aka sabgar ga annabi Isma'il da Isaka da Yaquba ko ce haka kaga aidin wada ce ko wani kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma da wada annabi sallallahu alaihi wasallam da yace liman sa'alahu an al-islam ga wanda ya tambaye shi menene musulunci kada sai kada lahu sai ya ce mishi kul ce amantu billahi thumma ce na yi imani da Allah sannan sai ka daidaita wannan hadisin muslim ya yi tarbishi muna hadisi Sufyan ibn Abdullah as-Sakar suka ce wa qala babil a'imma kuma sashen a'imma sun ce amantu bi kace amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillahi wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa ar rasulillahi ala muradi rasulillahi wannan shine imani sai na yi imani da Allah da kuma abin da ya zo daga Allah bisa ga yadda Allah ke ni. kuma na yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zo mu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga yadda manzan Allah din ke nihi sallallahu alaihi wasallam ba irin bisa ga yadda mu muke nihi ba ko bisa ga yadda duk wani ke nihi a'a bisa yadda yake nihi ai in kai magana kana da ka ko ai yanzu taki kana da ran kama kana yi magana a canza muka magana kana ji kana gani masu <laughs> kama na yi canza muka magana ai ya ce da Allah ku tsaya ku saurare ni ka a canza mini magana ina ji ina gani da raina ina kibtawa a canza mini magana to sai ka ce na imani da Allah da abin da ya zo mu daga Allah mine ne zo daga Allah alqur'ani ko to da bisa ga yadda Allah ke nihin ayi aiki da shi da kuma na imani da manzan Allah da duk abin da ya zo daga manzan Allah na hadisi bisa ga yadda manzan Allah ke nihi ba bisa ga yadda nake nihi ba ko bisa ga yadda wani ke nihi in dai addini kai shi ne dan kawai riba shi bisa bayan ƙasa mun kada su ne amma an tashi gobe kiyama ba ne mutane Allah me riba shi ba riba sai zamara yace to kenan bal imani inda ahli sunnati wal jama'a imani a wurin ahli sunna wal jama'a na dokon bil lisani kama ra'aita furuci ne da harshe kamar yadda ka gani wa taqadim bil janani wato kuma kudiri ne a zuci wa kan min amalin salihatin mahalluha al qulub da yawa zaka samun ayyuka salihai nagari da za a shiga aljanna da su dukkan mahallin su zuciya ce كالرغبة والرعبة والخوف والرجاء والتوكل والنية الصادقة وغيرها yace da za ka samu ayyuka na gari mahallin su da zuciya ne kaman kwadai kaman tsoro kenan rahaba hirgita ko kaufa ce ne tsoro warja'i da fata ta tsira ko fata ta samu wani abin alheri da dogaro tawakkali irin da za ka yi ga Allah kamar niyya mai kyau kamar waninta wannan duk za ka gabatar da su zuwa ga Allah aikin zuciya ne wa amrin bil arkan kuma imani aiki ne da rukunai aiki ne daga fanka arkan nan wahiyar jawari su ne fanka. sallah kaga aiki ne daga bai kun gane ko to aiki kenan cikin ayyukan imani cikin ayyuka na kudiri akwai ragaba akwai rahaba akwai kaufu akwai rija akwai tawakkul da sauransu ko akwai niyya duk wannan da aikin zuciya ne yana daga wato nau'i na imani na kudiri sannan sai ya ce da aiki kuma da gabbai wa hiya al-jawari allati tazawalu biha al-a'mal kas-salati was-siyam waz-zakati wal-hajj وطلب العلم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والدعوه الى الله الى غير ذلك من الاعمال الصالحه wannan dukkan su kuma aiki ne na gaba yace kamar wato gabai wa'anda su ne ake ayyuka kenan allati tazawara biha da amal wanda gaban da su ne ayyuka ke wanzuwa ka salati kamar sallah kaga da gabai zaka kai kabbara harama kaga sai ka furci da baki sannan ka ruka kai ruku'i ka taso daga ruku'i ka je kai sujida wasiyama da azumi aiki ne na gabai zakka aiki ne wato na gabai bayan a ce aiki ne dukiya sai gaba ka aiki ta hidda ta bada haji aiki ne na gabai neman ilimi aiki ne na gabai umarni kenan wa'azi aiki ne na gabai kenan wajen hani ga abin da shari'a ba su da umarni da abin da suke so jihadi aiki ne na gabai kira zuwa ga Allah baki dai wato aiki ne na gabai zuwa wani wannan dai na ayyuka salihai a kawaluha wa afa'aluha zahiruha wa batinaha ibadar da ake da maganganu ibadar da ake da ayyuka na zahirinta da na batinanta to dukkan su wato akwai masu haruwa daga gabbai daga gabbai akwai masu haruwa daga wato zuciya wa yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'asiya imani yakan karu ta hanyar aiki na kwarai yakan ragu ta hanyar sabo wannan shine aqida ahli sunna wal jamaa yazidu bi ta'ati kullama akthara al mu'minu minha izdada imanu imani na karuwa da ayyukan da'a sadda dumu ne ya yawaita aikin imani ya yawaita aiki na kwarai imanin shi na karuwa wa kullama waqa fil ma'asi duk sanda ya afka cikin sabo wajtara as-sayyi'ati wajtara as-sayyi'ati ya aikata ayyuka miyagu na kasa imanin imanin shi na raguwa dan haka mugun aiki da kadan kaɗan da kadan kaɗan sai kulcen ya imanin kai kulcen imanin ka kala kana jin kunya sabo haka kai ba ka jin kunya gaban mutane ma kana shi yasa ake son mutum ya yawaita aikin imani sai ya yawaita aiki na kwarai sai imanin shi ya karu. sai ya samu tabbatuwa ya samu da rusuki cikin musulunci sai ya kyauta cika da su mala yace dalilai an kama tattaro su ala zalika bisa ga wannan a tattara min an tuhusa suna da yawan da ba a yi lissafi su fi hada a wannan wurin ce qala Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fi ziyarati imanin mu'mini na ta'at game da ya kawo hujja na karuwar imanin mu'mini ta hanyar aikata aiki na kwarai Ya yace wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala mai yatawakkalun su mu'minai sai da a karanta musu ayoyin ubangijinsu sai su kara musu imani kuma su su ne ke dogaro ga su kaga ashe imanin suna karuwa wannan suratul anfal aya ta Allah ya kara mu imani yace wa qala subhanahu kuma Allah subhanahu ya ce wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zaratu hadhihi imana fa amma allazina amanu fa zadatuhum imana wa hum yastabshiruna yana maganar munafikai wa'anda ke tsoron aya ta tuna musu asiri karshe karshen surar tauba ce da wata sura ta sabka sai ce to wai cikin ku yanzu ga sura wani ta ƙara imani kenan munafikai ma sun san cewa wato sura din ta zo tana ƙara ma mu'minan imani sai Allah ya shaidi mu'minai ce fa amman ladina amanu to amma dai su masu imani fa zadatuhum imani wa hum yastabshiruna su ta ƙara musu imani kuma su suna farin ciki da zuwa sura tauba aya ta 124 kenan wannan ayoyi ne masu hujja da ake hujja da su akan cewa imanin mu'minai na karuwa imani na karuwa da aiki na gari kuma suna raguwa da mugun aiki wa qala azza wa jalla kuma Allah azza wa jalla yace wallazi na hata da zada hudan wa ta mu wanda suka nemi shiriwa suka da hanyar shiriya Allah ya kara musu shiriya kuma ya ba su damar samun takawa surat muhammad aya ta 17 wa qala subhanahu yazdadu imanan ma imani yana yaban mu'minai ya ce domin su kala samun imani tare da imanin da suke da shi da kun gane ko dan su kara samun imani imanin su ya karu tare da imanin su na da imani na karuwa suratul zai aya ta hudu qala yati wa hiya Latin tsari min munar quran al ta bayyana anna al-iman yazidu bit ta'ati wa yanqus ma'asi wannan dalilai ne bayyana karara daga alkur'ani mai girma take bayyana mana cewa tabbas imani yakan karu ta hanyar aikata ayyukan da'a wayan kusu bil ma'asi yakan ragu ta hanyar aikata ayyukan sabu wa qad dalla ala zalika qawl an sallallahu alaihi wasallam ya nuni akan haka fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake la zina zani shine ya zani wa huwa mu'min mai zina ba zina lokacin da yake zina face wato sai ya zama da imani la zina zani bai zina ba zai yi zina ba shi ne zani sai da yake zina wa huwa mu'minun ashe yana akan halin imani a a a wannan halin bai da imani kun gane ko wala yasriqu sariqu shi ne yasriqu wa huwa mu'minun mai sata bai sata sai da yake sata akan yana halin imani sai an zare mishi imani ya koma sai dan abin da ba a rasa na imani ba kun gane ko ba a ce mai kafiri amma dai imanin shi ya rufe kun gane ko wannan shine mazhaban ahlus sunna wal jamaa wala yashrabu da kamra ne ya sharba mai shan giya ba zai shan giya ba kada yake shan ta wa mu'minin akan yana halin imani an zare imani a lokacin kun gane ko wannan shine uh, hadisi wanda bukhari da muslim sai da shi cikin sahihan daga abi hurairah yana nuna wato kore imani ga wanda ya aikata wa'an ga cewa kaba'ira ne ana ce muku cikin alamun zunubi kaba'ira ne akwai cewa ba ya da imani wanda ya kaza to kenan bai da kammalallen imani alhadis mana yace hadisin yana da tsaunakin kashiri daga nan shi ya same wannan dugu dugu ai bai da imani kamar da imani bai da kammalan imani ai ma'ahu imani ana nan yana tare da wani abu na imani walakin lahu naqisun sai dai imanin na kasashe ne daga ne wa murtakibul kaba'ir mana yace duk wanda ke aikata manyan aiki na sabo mu'minuna bima ma'ahum min al-imani masu aikata sabo suna suna da imani suna da wani abu tare da su na imani wa fasaqun limajdarahu min al-ma'asi amma ana ce musu fasikai saboda abin da suka aikata na samu kun gane masu aikata kaba'ira masu imani ne dan abin da ke tare da su dan kaɗan na imani amma fasikai ne saboda zunubin da suka aikata wai ƙaru fi haƙƙi mu ce mishi kabira akan ce game da haƙƙin duk mai aikata babban sabo ta ce mishi mu'minin bima ma'ahu min al-iman mu'mini ne dan dan abin da yake tare da shi kaɗan na imani fasiqun bima eh, rafahu min ka kaba'ir al-asami amma shi fasiki ne dan abin da ya aikata na manyan laifuka muna da wuraren ga wala wala wala ya yakhrij min da'iratil islam ba a cewa ya hita daga da'irar musulunci kwata kwata shi kafiri ne kamar yadda kawari suka tsaya kai kama qalatul wa'idiyya yace kamar yadda wa'idiyya suka tsaya kai al-khawarij wa mu'tazila da kawarijawa da mu'tazilawa wala yasbutu lahu da iman al-kamil kuma imani kamar lalle ba zai tabbata gare ba kallazina wasafahum Allah tabaraka wa ta'ala kamar wanda Allah ya sifanta tabaraka wa ta'ala da zalika da wannan fi ayatin mutaaddidatin cikin ayoyi masu yawa wa min ha qawluhu ta'ala daga cikin ayoyin akwai hadan Allah ta'ala allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wa'anda suka yi imani ba su cuɗanya imanin su da wani zalunci ba wannan su ne ke da aminci kuma su ne shiryayyu to suratul an'am 82 wa qawluhu da wadai shi wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم Allah ya ce muminai maza da muminai mata sashen su masu goya ma juna baya ne suna umarni dukkan su da abin da shari'a ke so suna hani da mugun aiki dan mu'minin kwarai na koma mace ba zai ga mugun aiki kyali ba kuma yana sai ya aiki na gari wa yuqimuna salata suna tsaya da sallah wa yutuna zakata suna ba da zakka wa yuti'una Allah wa rasuluhu suna biyayya da Allah da manzo ulaika sayarhamuhumullah wannan sune Allah zai ji kansu inna Allah azizun hakim Allah shine mabuwayi tabbas kuma mai hikima kenan nan wurin wato yace kamar wannan ayat tana cikin jerin wannan ayoyi wana wanda aka nuna da kamalallen imanin su wa qawluhu da hadashi da yace kada aflal mu'minuna haqiqa mu'minai sun rabauta sun ci nasara allazina hum fi salatihim khashi'una wanda ke da khushu'i cikin sallar su suratul mu'minuna aya ta ɗaya zuwa ta biyu al ayatu wa amsaluha kasira ayoyi irin wa'anda da misalan su yawa gare su kasirin yawa gare su cikin alqur'ani mai girma wanda suka subanta mu'minan kwarai masu cikakken imani sannan kuma da ambata wato su wa'anda aka ce imanin suna karuwa ta hanyar karuwa aikin su kenan alqur'ani da hadisi shi zai karantar da mu aqidar menene imani mun gane ko to an karanta daga manzo Allah an karanta daga alqur'ani mai girma fa hadha huwa ta'rif al-iman inda ahli sunna wal jamaa mana yace to wannan shine ta'rifin imani a wurin ahli sunna wal jamaa shi ake nufi da imani a wurin ahli sunna wal jamaa amalan bil jawari yazidu bil بالجوارح wa بالطاعة bil ma'asi kun gane ko Ka yi hurci da harshe ka kudurce da zuciya ka aikata da gabanka yakan karu da aikin kwarai yakan rabu da mugun aiki in yaso dukkan da kai daga wata ɗaifa duk wata aqida mara kyau kasu sarke ka cikin hakan su wa hadhihi alquyud adillatuha min alkitabi was sunna kathira wannan kaidi dukkan duk da aka sa dukkan dalilan su yana cikin littafin Allah da sunnan manzo kuma in ka diba da yawa ne dalilan wa shahiratu kuma dalilan shahararru ne an san su kama marra bika kariba kamar yadda yanzu nan baya ka dan karanta maka amma tsawa'ikul ibtida wa dalal amma tsawa'ikul ibtida'i ya kamata wa dalal amma jama'a yan bid'a yan biya hanyar bata allazina arrafa al imani da ta'rifatin khati'a wanda suka yi ta'arifin imani da wani ta'rifi na bisa kuskure ba daidai ba kamar da aiki kamar da gani ba kar dallu an sawa as-sabili wannan sun ɓace an sawa is-sabili sun ɓace daga hanyar daidai ba daidai suke tare ba ahlus sunna wani jama'a shi ya musulmi in ba karanta littafi na kida da sunna wani jama'a ba ya zaka sanin wannan ha ko wani sai ya ce wani karanta ma shi kada ya ishe ka to in jiwa ba magana armi shi ma ya za a gyara armi in rigima ta taso kai da matarka ya san can akida yake ma bai ambata ba ha saboda haka dole mutum ya tashi gyara akida akida ita ce tushen addini idan ba ta gyaru ba ibadodinka kabba gyarari Allah ba zai karbe su ba Allah ya baka damar gyaran su kana da inda zaka je ka saurari gyaran su baka je ba kana da hanyar ma ka karance su Allah ya baka ilimin ka karance su ka to ka shirya amsar da zaka ba Allah gobe kiyama mun gane ko tsarin ga na gwamnati da ka gani ba za ka zo ka yi aiki ba bisa tsari ba gwamnati ya karbe shi gwamnatin kasa mutum mai kama kowa mai shiga majewa da kowa ke shiga ba zai karba ba kuma ya kiya kun ba da zaka to bari Allah ta'ala mulkin shi ya wuce kowane mulki ya gagar misali ne kuma shine zaka ta kamar ibada yadda kake so yadda ka ga dama kawai kuma ka zo kuma ka bada kuma ya karba kuma ya baka lada dole ma za Allah haka da bari ba mu girmama Allah hakika ne da kamata mu girmama shi da ma muna girmama Allah kamar yadda muke girmama gwamnatin kasa da ba mu yarda mu ce mu mai ibada lala lala wasu ke tiyako lalatatta ida ci ayi da wani mai mai ibada yadda muka ga dama lalatatta mu ce kuma dole ya karba da san zuciyarmu dole karɓa ya zama ba ba Allah hakkin shi dai kamata wannan ke saboda haka kenan a wannan babu in akwai mai tambaya yi tun da na gama kasa